قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا كتي يا كي wannan manzo ga wanda ya maka yankarin yin addu'a da faɗinka ya Allahu ya Ruhamanu, Allahu da Ruhamanu sunaye ne guda biyu na Allah masu girma don haka ka kira kowanne daga cikinsu, kowanninsu cikin sunayen Allah, don Allah yana da sunaye kyawawa kuma waɗannan biyun suna cikinsu, don haka ka kira shi da su, ko da wasunsu a cikin sunayensa kyawawa, kuma kar ka ɗaga murya da karatu cikin sallarka, ballantana mushrikai su ji ka, kuma kar ka ɓoye karatun har mumine su kasa jinsa. ka nemi tafarki tsaka-tsakiya tsakanin abubuwan guda biyan